a ƙarƙashin shirin wadda aka kaddamar a ƙaramar hukumar garin malam da ke makwataka da kura cibiyar noman shinkafa ta jihar kano ana sa ran fiye da manoman shinkafa dubu goma sha biyu ne za su ci gajiyar shirin a wani mataki na haɓaka noman shinkafar a wannan lardi sarkin noman adamawa alhaji mustapha da ke zaman shugaban kungiyar shine ya jagoranci kaddamar da shirin a ƙauyen ɗoros sallauna karamar hukumar ta garin malam a kungiyance muka zauna da kamfanoni muka zauna da manoma muka fahimci juna a yanzu muka kawo kayan aiki a nan jihar kano za mu ba su za su yi noma za su biya kashi hamsin daga cikin kaya bayan an yi girbi kuma za su sake mai da kashi wannan hamsin da abin da suka noma wanda muke kawo musu da nafsa sannan kuma akwai crop protection wanda yake maganin kwari an dawo da organic ga factory ta nan kasina ake hada ta mu mun je mun dubi factory mun ga kayayyakin da ake hadawa a gargajiyan shi kayan mu ake hadawa shine eh, taki da muke amfani da shi organic don zai farfado mana da filayen mu duk kayan muna son ya zamna a redi a fara aiki akan lokaci Alhaji Nura Juma guda cikin manoman shinkafa a jihar Kano ya bayyana abin da manoma ke muradi dangane da harkokinsu na noma. Shine a basu kayan aiki wanda za su shiga gona su aiki babu jimami babu komai kuma alhamdulillah wannan kungiya ta samu mana da duk wani abu da muke bukata wanda manomi zai amfana da shi a gonarsa ba tare da ya sha wahala ba ko kuma ya ji ya ji babu daɗi ba don haka suna farin ciki manoma na kwarai da gaske shi kuma wannan taki muna so mu so mu amfani da shi domin shi ne wanda zai gyara ƙasar gona zai sa gonarka ta rike sanyi da duk wani abu da manomi ke sa a wannan taki alhamdulillah an tabbatar da ingancin da kuma kyan shi kuma in Allah da muna fatan manoman mu za su karbe kuma sun karbe shi a yanzu za mu jarraba shi a wannan lokaci Allah ya yarda muna fatan daga kan wannan noma idan muka da shi duk wani kungiya ta manoma ta dawo tana amfani da wannan taki shi kuwa Malam Umar Bashir daga jihar Jigawa jan hankalin matasa ya yi game da mahimmancin rungumar noma domin ci gaban rayuwarsu musamman la'akari da irin tsare-tsare da wasu ƙungiyoyin manoma ke bullo da su a wannan zamani. da yawan ka samu a yanzu halin da muke ciki a yanzu matasanmu mu san muhimmancin noma to muna so mu jawo hankalin matasa game da harkar noma ni yanzu an wadanda nake maka ban san wata sana'ar ta wuce noma ban san kuma wata harka take kawo kuɗi da wuri ba sama da noma sai sa muke son mu jawo hankalin matasa da wannan kungiya ta mai albarka na man dan su san cewar shi noman nan da suka guje shi ba su da abin da zai kawo musu kuɗi kuma inganta musu rayuwarsu sama da harkar noman nan don haka rike kira ga matasa a rike harkar noma da muhimmanci a ɗauke ta da muhimmanci yadda muka saki noma to mun saki harkar kasuwancin matakin kungiyar manoman shinkafa da sarrafawa da kuma kasuwancinta ta Najeriya na ba da lamanin kayan noma ga 'ya'yanta haɗin gwiwa da wasu kamfanoni masu zaman kansu yana nuna yadda ƙungiyoyin manoma a Najeriya suka dawo daga rakiyar dakon kayayyakin bunƙasa harkokinsu na noma daga gwamnatin ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.